الحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذا وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كون شاشدا وحسن قعدا شرع الله عليه وسلم ليات الرسول تقص طبعا تقص بوسم تقص بوسم بقي ذاتية ومشاعر وجه تقص أبوستا وجه مشاعر بقي من مسلات الكتاب والقرآن ابن الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وسلم الحديبية واللمة الرحمن لشيخ الإسلام ابن تيمية الله wannan shi ne majalisun guda talatin da biyar sha Allah. Malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yana mana bayani akan hakikanin abin da ya sa Allah ta'ala ya aiko manzanninsa. Wannan abin da hakika shi ne bauta ba Bautar nan ko ba ta inganta sai da bi wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsantsance bautar zuwa gare shi da nisantar haɗa shi da wani a cikin bauta sannan kuma da biyayya ga manzon sallallahu alaihi wa sallam sau da ƙafa sannan malam ibn taymiya yana mana bayani a kan akan sufi na guda biyu shirka da girman kai mutumin da ya iya bi Allah hauhau wannan sa mustakbir mai girman kai wanda kuma yake bauta ma Allah amma kuma yana hada Allah da wani a cikin bauta wanda mushrik wancan mai girman kai wanda ko mai shirka dukkanin su bala'o'i ne guda biyu manya-manya shi ne ma da ibn tabiya ka mana hadisi kudusi da Allah madaukakin sarki yake faɗi a riwayar manzon sallallahu alaihi wasallam العظمة بداني والكبرياء بداني فمن نازعني واحدا منهما عذبني قال ابن تيمية guda biyu. حديثا مجازي أي ولا حديث لو وصلت guda biyu. Allah ta'ala yake cewa al'azmat hidayah girma da daraja a matsayin farjan lena wato tufafin kasa shi ne iza sannan wal kibriya hidayah sannan girma da isa da batsewa wannan kuma gabaki daya ridani rigata wato tufafin na mace man na za'ani wahidan min ma azdabtu Allah ce wanda ya ja da ni a ɗaya daga cikin filin da yana jin cewa yana da azama yana da girma irin na Allah ko kuma ya kasance yana jin yana da kibriya wa azdabtu Allah ce ya masa azaba to shi ne malamin jami'a sai ce al'azamatu wal kibriya min khasa'is rububiyyah al'azamatu girma wal kibriya da isa da batsewa min khasa'is rububiyyah waɗannan suna sufofi waɗanda suka keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala a babu rububiyyarsa babu wanda ya halatta ya siffanci da sifa ta azma girma irin na Allah babu wanda ya cancanci ya tuffantu da siffa ta kibriya cika da baki ba wanda in ɗan adam ke da wannan siffa sai a ce mata girman kai girman kai ya girman kai a ɗan adam in ɗan adam ya tuffantu da siffa ya sai a ce mata girman kai yake da shi amma a wajen Allah cika da baki ba to shine sai ce fal azamat wal kibriya kun ga girma da kuma cika da batsiwa min khafa'id rububiyyati wadannan suna cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala a babu rububiyya a babu rububiyyar Allah subhanahu wa ta'ala da azama girma da kibriya shine al-kabir sannan shine al-azim Allah shi ne mai girma shi ne babba shi ne wanda ya cika ya isa babu tawaya tare da Allah subhanahu fara zuwa. su ba wanda yake tufantuwa da wannan su ba Allah ba duk yadda ɗan adam ya kai ko duk yadda halitta Allah ta kai to yana da tawaya yana da tawaya yana da nafsu amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da kamala shi ya sa ya cancanta a siffanta shi da al'azimin kabir al'azim babba ne shi mai girma al-kabir kuma wanda ya ci ta yanka wal kibriya wa ala min amma malam ibn taymiya ya ce kaga lafazin al-kibriya cika da batsewa da isa a'la min al-azamati wannan lafazin ya fi girma fiye da girma ka siffanta Allah da alkali ya fi ka siffanta shi da al'afu mun gane dukkanin da sukofin Allah ne amma a babi na fifiko siffar Allah ta alkabiru ta fi siffarsa ta ne ta fi siffarsa ta al'afu ولهذا جعلها بمنزلة الرداء saboda haka ne ma Allah subhanahu wataala ya kamanta mana wannan girman nasa Cikarsa da isarsa sai ya kamanta shi da da ridayi tufafinsa tufafin zama ya fi kima ai malin malin ta fiye ciki ko a sama take sannan ko malin malin ta kowane mutum zai iya sa malin malin ya hutu kila har yanzu masallaci ba ko bai sa wani domin kila ba zai kamata ya haka ba amma da zai yi haka to ya fi sauƙi fiye da sai a ce ga wani mai gida ya fito ya sa wando amma ba gida kun yadda kuma ku yadda ba wani ya sa malin duk ko ya sa jallabiya misali ko ya sa riga kufta ko kano sitet ya fito da ita babu wando a tare da shi kila ya tunza mai kauri ne ya fi a ce gashi ya fito تولوها الأرامل